gidauniyar dangote group ta soma rabon kayayyakin abinci kyauta ga masu azumi da kuma ke zaune a sansanin yan gudun hijira a jihar borno wannan gidauniya dai ta ce za ta raba waɗannan kayayyakin abinci ne kyauta ga waɗannan mutanen da rikicin boko haram ya daidaita da kuma yanzu haka ke samun mafaka a sansanin yan gudun hijira kayayyakin abincin dai ya hada da sigari da shinkafa da taliya da indomi da man girki da magi da gishiri da dai wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum kuwa makon jiya ma dai sai da wannan gidauniya ta yi alkawarin bada naira biliyan biyu ga al'umman rikicin boko haram daidaita a jihar borno wanda gwamnan jihar borno honorable kan shatima yace za su bika su ne ga gidoniyar kamar haka we remain eternally indebted to the foundation and the members of the foundation for this show of support to our people in these trying times gwamnan ya dai soma ne ga yabawa wannan gidauniya game da wannan tallafi da take wa al'umman jihar borno musamman ma a wannan lokaci da suke bukatan irin wannan taimako insha Allah The 2 billion naira pledged by the foundation, inshallah, will be judiciously utilized for the good of the people in the areas of health, education, Ya ce kuma idan Allah ya yarda wannan naira biliyan biyu da gidauniyar Dangoten ta yi alkawarin ba al'umman jihar Borno an yi amfani da shi ta hanyar da ya dace kamar abin da ya shafi harkokin lafiya, ilimi da kuma tallafawa mata. We will only give the list of the projects that we intend the foundation to support. We do not want to be given a dime out of the money. We do not want the funds to be channeled through the government government. ya ce don kuma muka mika masu abubuwan da muke so wannan gidauniya ta taimaka ba ma so su ba mu ko sisin kwabo ba ma kuma so a aiko wannan kuɗi ta hannun gwamnatin jihar borno muna so ne su yi ma al'umman mu ayyukan da ya dace kamar da suka alƙawarin taimakawa malama zuwa yusufu ita ta wakilci shugaban wannan gidauniya wadda kuma ta mika kayayyakin tallafin ga gwamnatin jihar borno to wannan farawar distribution ɗin na fara raban ne wannan an fara raban su mun shirya kamiti tare da mu za mu shirya a ci gaba gaba da rarraba abincin ko'ina a cikin duguri da cikin sauran LGAs na so mun kawo trucks trucks eh, manyan loli ɗari da shidda muka kawo eh, abin da ke cikin wannan families iyalai dubu talatin 30,000 za su samu kowanne zai samu buhun shinkafa na 50 kg a carton kwanan spaghetti kwanan noodle eh, kilo goma na sukari gishiri akwai masara kuma da gero da ke so yanzu sofa cikin tsibirin 106 da ya kamata su zo na 43 har sun zo so shine mu fara rarraba tun da azumi har an fara tun kamar wannan taimako da kuka bada a cikin wannan biliyan biyu da dangote alkawari ne ko kuma wannan daban ne A wannan daban ne to koya mutanen da aka mika wannan tallafi cikin wannan wata ke ji to ku nawa ne yanzu a gidan mu goma sha ah. amma yanzu a zaman mu goma goma goma goma ya kuke ci gaba da wannan taimako da dangote a ah, mun goda mun goda dangote Allah ya ja masa lokaci Allah ya ba shi zaman lafiya kamar da bai ka samu ne alhamdulillah mun na samu shinkafa buhu daya da shi kuma sauyin fita buhu daya da kuma haka ah, da indomie buhu daya da kuma spaghetti buhu daya da kuma gishiri abin nan ko shi ba ba guda biyu da sauran abubuwa abubuwan da abubuwan da ba zan iya lissafa maka hinan jama'a sun gani to kamar kun taba samun irin wannan taimakon ne kafin wannan zuwa nan wajen ba taba irin samun wannan irin wannan taimakon ba sai dai a wannan gwamnati muka samu wannan taimakon gashi kuma cikin azumin watan ramadan kuma a cikin watan ramadan mun gode wannan iyalin ka ne wannan iyalin wannan naki ne ɗayan ki nawa ne ɗayan ki goma sha uku da shi da mai mai kika samu na to yanzu wani zaki da shi sai dai jama'a da dama musamman ma 'yan gudun hijira da ke tsugunne a sansanoni daban-daban na ci gaba da kokawa ne na karancin abinci musamman ma wannan lokaci na watan ramadana da suka ce akan ba su abinci ne su guda kawai sabanin so biyu da akan ba su a watannin baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya